muna ranar talata 27 ga watan da shekara ta 2024 kuna tare da sashi Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da hawa Usman ga muhimman kanun su. Jimlar harsasai dubu biyu ne rundunar jami'an tsaro ta kama a ranar Lahadi 25 ga wannan watan a gundumar Boboi. Ɗaya daga cikin mutanen biyu da aka damƙe da wannan harsashen ya bayyana inda za su kai su. Ku biyo mu cikin labarin. jiya ne aka soma babban zaman taron kotu na shari'a manyan laifuffuka a maraɗi tsawon kwanaki goma za a duba shari'a talatin rahoton na musamman nonon maraicen zai kai mu tsibirin tadres da 'yan gudun hijirar cikin gida ke tafiyar da rayuwarsu tare da wata kungiya mai zaman kanta da ke tallafa musu wajen koyar da su karatun kurdade da fata wani lahiya ga labarin kamar yadda suke kusan harsashe dubu biyu ne rundunar jami'an tsaro ta gundumar boboi ta kama a ranar lahadi 25 ga wannan watan na fabrairun wannan harsashen an gano su ne ta hanyar wasu mutane biyu da ke kan babur a fabirge inda ɗaya daga cikinsu ya bayyana cewar wannan harsashen za a kai su ya mai ne in ji kamfanin jaridar np gwamnan jihar doso da ya karbi harsashen ya bayyana cewar bata garin na amfani da dubarori daban-daban wajen kewaye wuraren da jami'an tsaro suke yin bincike. Babban kotun maradi ta soma zaman taron shari'a manyan laifuffuka jiya 26 ga wannan watan. manyan shari'o'i talatin ne za a gudanar tsawon kwanaki goma inda za a hukunta masu laihi talatin da takwas babban alkali bubakar umaru ya bayyana cewar babu wani kes da ke da nasaba da kisan kai da sata kamar yadda ya shaida ma muhammad mamman Euh, Muna da mutane 38 da da za a yi wa shari'a a yayin wannan zama. Muna da batutuwa 30 da suka kumshi guda goma na duka da kisa, batu ɗaya na fyaɗe, batu daya na kisan gilla da kuma batu daya na aihuwa a kashe. A wannan karon bamu da batutuwan sata da suka kai ga kisa. Laifuka ne masu muni sosai. Ina ma gayyatar jama'a su halarci shari'ar da za a yi a bainar jama'a tsawon kwanaki goma. Za a buɗe kofofi domin su, hakan kuma zai zama darasi. A baya kotun ɗaukaka ƙara ce ta sandar ke zo zowa ta gudanar da wannan shari'a amma daga yanzu kotu a nan ce za ta yi shari'ar kowane lokaci da mun gama wannan za mu shiga wani mataki kuma za a ci gaba har zuwa karshen shekara domin tabbatar da yanayin zaman lahiya a jihar difa wata mata mai sunan bilkisu amadu da ta yi zama a hannun 'yan boko haram ta baro dajin sambisa ta dawo garin difa ko yaya ne take tafiye da rayuwarta a halin yanzu ga dai karin hasken da tamma maina abdullahi tashin hankali din yayi yawa shi ne zaman waje din baya yiwuwa dawowa ita babu wanda zaka sanar ya sani zaka fito saboda idan ya sani zaka fito ba barin ka za a yi ba sai dai kai ne zaka shirya wa kanka barorin da zaka yi ka fita dan kar a ganka abin da yasa ne wannan zaɓin ina son inda ake zaman lafiya ne na san komin daren daɗewa tun da gwamnatin Nijar bata ci amana mu ba kuma ta rike mu hannu biyu alhamdulillahi to ko mun daren daɗewa tana yin bincike in ta gane gaskiya za ta danka mu a hannun iyayenmu tunda ba mu koyar da iyayenmu ba mun sanar da su ga inda suke kuma da lamba wayansu duk muna tare da shi ina da tabbatin cewa idan na je cikin al'umma ta za su karbe ni hannu hannun ka ba zai riɓe ka cire ka yadda ba wanda yake can zan iya cewa Allah ya ganar da shi idan har shi ya ɗauki kanshi daga nan ya kai can dan yin wani abu zan iya cewa Allah ya ganar da shi ya maido shi hanya na gari Sati guda bayan da ma'aikatar ministan kasuwanci ta tseda farashin buhun shinkafa a ƙasar Niger Bisa ga dukkan alamu wannan farashin wasu 'yan kasuwa ba su kiyaye shi ba. A cewar su har yanzu dai suna da sauran ajiyar shinkafar da suka sayo da tsada. Kamar yadda Alhaji Yakuba Alɗan Maraɗi, shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa masu shige da fice na kayayyaki a ƙasar Niger ya bayyana ma Asumana Shina. muna da motoci da yawa wanda suka daɗe sun yi watanni wata uku wata hudu wajen wata biyar ma wasu motocin don a kaya a nan ƙasar burkina faso to allah ya sa an shirya tawaga sai aka samu aka shigo da mota da ta kai dubu uku tsakanin karaman mota da babban mota lalle-lalle motocin da musu ɗauko shinkawa kadai ba amma akwai shinkawa a ciki akwai abinci a ciki iri iri wanda suka shigo to ka gani ita daman kasuwa in ya zamanto abin da ake neman nan in akwai shi da yawa a cikin kasuwa don farashin yake ragewa kuma alhamdulillah rassamdi da ta wuce shugabannin sai da yawo yau sun taru da su da na iyo iyomowa sun ce sun ɗauke mana wannan takunkuman da suka saka mana kenan mu da suke benin wajen dubbai ne wasu ma suna faɗin dubu goma wasu ma suna sun wuce dubu goma akwai kayan abinci da yawa a ciki wanda wanda suke najeriya kaga su ma wannan in allah ya sa suka shigo daga nan kuma zuwa azumi za su shigowa duk abin da ya yi yawa dole farashin shi zai yi kasa wannan farashin na shika goma sha uku da rabi in allah za a shiga azumi da shi wataƙila har ma a samu rage bisa gare shi Ƙasashen Afirka ta yamma na fama da matsaloli da dama da suka hada da canjin yanayi tabarbarewar tsaro da tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa haka zalika rigingimun siyasa tsakanin kasashen sai da yawo da na su ma suna daga cikin kalubalen da ya ma kasashen katutu a cewar amadu lushe ibrahim kwararre a fannin tattalin arziki idan wannan rikicin ya ci gaba illolin za su karu ga da ci gaban firar tasu da tanan fude ahmed afirka ta yamma tana ci gaba da fuskanta tabarbarewar tattalin arziki ta hanyar tsadar rayuwa da kuma bayan tattalin arziki da tasirin canji yanayi da barakar gingimun siyasa da tabarbarewar tsaro da ke kawo cikas ga ci gaban tattalin arziki inda baraka tsakanin ƙungiyar sidiyawo da IAS hakika ya yi tasiri kenan suna iya ɗagewa a ɓangarorin biyu ta hanyar alaƙar tattalin arzikin da ke akwai tsakaninsu su wannan yanayin tabkar rauni ne ga kungiyar tattalin arzikin yammacin afirka sai da yawo don haka ne suka yanke shawarar ɗage takunkumin da suka rataɓa wa ƙasashen is da buɗe ƙofar su domin tattaunawa domin samun mafita a kan rigingimu yau sama da watanni hudu kenan da al'ummar bilma da ke jihar agadas ke fama da matsalar rashin sadarwa wannan al'amarin dai na kawo musu tannaki cikin ayyukansu da kuma samun labaran 'yan uwa da amina arziki in ji alhaji lawal tahir wani dan kungiyar farar fulla da ke bilma a cikin firarsu da musa mamman Muna da al'umma da suka kai dubu ishirin da takwas, amma yau mun yi wata fiye da biyu babu yanar gizo. Muna da layoyin sadarwa da yawa a Bilma, amma yanzu babu ko ɗaya da yake aiki. Na yi kwanaki biyu a nan Agades, ina son na yi magana da iyali na, amma abin ya gagara. Muna mika kira ga hukumomi da su duba mana wannan lamari. Mun yi magana da ɗin Bilma ya san da matsalar, amma abin bai wadatar ba. Mu a matsayin matsayinmu na masu amfani da sadarwa muna da 'yanci mu yi sadarwa ya kamata a sanar da mu yanzu sadarwa ta zama hanyar ci Shugabannin da'irori 265 ne ke halartar wani zaman taro dangance da ranar gundumomi da ake bikinta kowace 26 ga watan Fabrairu. Bikin na bana da ke wakana Alifa ya samu halartar wakilin kungiyar IOS. magajin garin wata gona a nashi bangaren magatakar da ma'aikatar ministan cikin gida sumaila idi dan buzu ya sake tunatar ma mahalartan ma'anar wannan ranar a cikin firarsu da mani musa au cours de ces journées A yayin wannan zama na wunin da aka keɓe akwai rarraba kyakkyawan halayya na ma'aikata na karkara. A wannan shekara mun zaɓi canza yawu a kan ɗabi'un da ake yi a wajen aiki a karkara tare da sauran takwarorinmu magajin nan gari domin lalabo zaren ɗinke matsalolin da ke akwai. A ranar da aka keɓe domin ƙananan hukumomi na da'irori wata dama ce ta canza yawu akan ƙwarewa kowa da kowa. a duka fannoni da suka shafi jagoranci na karkara haɗuwa ce ta ba da salon sadarwa a siyasance da hukumance da kuma ma'aikatu an soma rajistar al'ummar karamar da'idar gamu da ke cikin gundumar gure a satin da ya gabata ƙididdigar dai za ta wakana sama da kwanaki goma kuma magabata sun dora ƙwararru don su gudanar da wannan aikin kamar yadda abubakar jibrilu shugaban da'irar ta kazawe ya shaida ma ibrahim manzo. lalle cikin wanga komin mun fara rubutu na al'umma fannin karo abu ne wanda yau ya kai shekara goma da aka yi shi a wannan kwaminikin shi kuma a ka'ida bai kamata ba a ce an wuce shekara biyar ba a kara yin shi ba to mun yi iyakar kokarinmu kuma alhamdulillahi da ke akwai wuyan ma an tuka kudin da aka samu na karo muka sashi wannan hanya muka ce ashe a rubuta mana shama daji mun yi bakin kokarin mu kowane gari ni da sarki mun gaya musu kuma sun rubutu baskaralla. babu kuskure komi ina jan hankalin eh, jama'an musamman garin kazo kun ga ita ce babban gari kar a ce mutum ya yi wasa da wannan abin bai samu rubutuwa ba a wuce ba karamin kuskure ba shi yasa nake jan hankali da Allah kowa ya je ya rubutu wurin mai garin shi sai kuma labarin wasanni Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Yamai ta tsara wata gasar ƙwallon ƙafa ta mata dangance da shirye-shiryen bikin ranar duniya ta tuni da ranar ƙasa da ƙasa ta 'yancin mata da ake bikinta kowace takwas ga watan Maris. gungun 'yan wasan kwallon kafa na mata takwas ne za su halarci gasar a birnin yamai a yanzu kuma sai rahoton na musamman a kowace ranar 27 ga watan fabrairu kasashen duniya na bikin ranar kungiyoyi masu zaman kansu cewa da ong danganci da haka muka ga ya dace mu taɓo batun irin ci gaban da wannan ƙungiyoyin ke kawo a cikin zamantakewar al'umma musamman ma a wannan lokacin da mutane ke fuskantar kalubale daban-daban misali kungiyar adl da ke kawo tata gudunmawa cikin cigaban ayyukan matan karkara da na birni ta hanyar taimaka musu a fannin karatun kurdadi ga dai karin haske a cikin rahoton da adama da waki da rafikatu a tahir suka shirya mana a nan tsibirin 'yan gudun hijira na tadaras da ke jihar talabere Hawa Amadu wata malaman makaranta ce kungiya mai zaman kanta da ake kira Red Idol ce ta ɗauke ta aiki a garin Tadras cikin jihar Delivery domin karantar da matan da suka baro garuruwansu na ainihi. Ta yi ƙarin bayani kan yadda aikin ke gudana. kai iri ce wanda ba Abu da yawa muke koya musu, muna koya musu rubutu da karatu da kuma yadda za su haɗa haruffa don su ba da wata kalma ko jimla mai ma'ana. Ta yadda kuma idan an gaya musu wata kalma za su iya rubuta ta a harshen zabarmanci. Abin da muke koya musu kenan. In muka kare kuma muna koya musu kirge. Don lokacin da na zo na isko mutane da yawa da basu iya shi ba. Ko da sun taɓa yin karatun boko, ba kowace ba ta iya yin kirge a harshen zabarmanci. Amma yanzu kam sai hamdala, har waɗanda basu su taɓa yin bokon ba suna iya yin dukan waɗannan. Ina Ina da ɗalibai mata su hamsin waɗanda nake koyarwa. Da an ce min in haɗa maza da mata, amma lokacin da na zo ban isko mazan ba yawanci duk sun tafi biɗa. Matan kaɗai suka yi saura a Har yanzu dai ban da wata matsala. Idan yau na tsaya na kwatanta ma wata ba ta gane ba, to gobe idan na dawo zan sake kwatanta mata har sai ta gane. Kuma bana barin aji muddin ba ta gane ba. Karatun yana da mahimmanci sosai, don idan suka gane, ko da sun ga wata takarda da kansu za su iya sanin me ke cikinta. Kuma idan suka riƙe karatun nan na zuba birmanci to har turancin za su iya karantawa na biyu kuma in dama ka yi karatun bokon in ka haɗa kuma da wannan na zabirmancin to ana ma iya ɗaukan ka matsayin mai koyarwa hawa yaye yar asalin ƙauyen tingara da ta ƙauro ta zo ta daras ta ce ta karu sosai da ilimin da aka bata karatu cikin harshen zabarmanci yana da unhwani sosai saboda idan ka gane kana iya bambanta tsakanin takardun awon yaranka da na haihuwar su in kuma baki samu horon ba ba za ki iyawa ba bayan haka in kin yi karatu sosai kina iya zama malamar makaranta kuma ana iya ɗaukan ki aiki ni na koya kuma in na ga babbaku tara goma shida uku hudu dukansu ina iya gane su da ban san su ba amma yanzu alhamdulillahi ina ganewa sannu sannu yau albarkacin ayyukan wannan kungiya matan da suka baro ƙauyukansu na cikin sansanin tadaras sun iya karatu rubutu da kuma lissafi madalla duka duka dai na muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma siyan barku tare da zainab abdu ɗauke labarin sashen a ai saurare lahiya allah ba mu alheri. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.